ko muminai ko addinin musulunci wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin al'amarin muminai kuma Allah ya yi alkawari ba zai bar addinin sai tozarta ya wulakanta ba ko da makiri yana shirya makircinsa ko matsiyaci yana shirya tsiyarsa Allah ya yi alkawarin kare addininsa ba wai don halinmu ba ba wai don ɗabi'armu ba insha Allah sai Allah ya taimaki musulunci insha Allah addinin Allah sai ya yi sama insha Allahu azzalimai sai sun kaskanta insha Allahu makiya Allah sai sun tozarta duk sharrin da za su kulla da duk makircin da za su kulla wa musulunci da musulmai shugabanni a cikinsu masu mulki a cikinsu da talakawa a cikinsu da waɗanda suke da hali da wanda ba su da hali a cikinsu duk wanda yake faɗa da addini ko yake faɗa da Allah ko yake faɗa da shari'a ko yake faɗa da abin da zai kawo ci gaban al'umma ta hanyar addini insha allahu Allah sai ya yi maganin sa. muna fatan Allah ya mana maganin duk matsiyata masu nufin al'umma da sharri masu gayyato sharri masu gayyato bala'i a cikin al'umma Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka hana su nutsuwa Allah ka hana su kwanciyar hankali Allah kada ka biya musu bukatar su da suke nema in a mulki ne Allah ka haramta musu jin daɗin mulkin matukar za su gayyato abin da zai cuci musulunci da musulmai alaihi wasallama farin jaka da aikake daga Allah shugaban masu shirya da shiryarwa mai kira zuwa ga hanya ta kwarai hanya kuma ta daidai mun gode wa Allah da ya sa muka zama al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farin jaka da ya ku yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah kuma ku ku rinka lura da abin da ke gudana a tsakanin ku shi musulmi kullum ana so ya zama mai tunani musulmi ana so ya zama mai lura musulmi ana so ya zama mai gane abubuwa ba wai mutum ya tafi a duhu baya fahimta abu ba an yi wancan baka gane ba an yi wannan baka gane ba an yi wannan baka gane ba ya kamata ka rinka fahimtar ina ake so a kai ka kuma me ake nufi da kai alal ko ba komai alal ko ba komai ka daga hannu ka nemi taimako Allah ya kare ka amma mutum ya rinka rayuwa ta duhu rayuwa ta jahilci rayuwa ta rashin kula da abin da ke gudana a gefensa wannan ba karamin tabewa bane kuma ba karamar hasara bane ne yana kan shugabanni Allah yana cewa inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila aliya Allah ya umarce ku ku sauke amana zuwa mutane ko shekara ɗaya bai yi ba wallahi Allah ba zai kyale shi ba sai Allah ya haramta masa jin daɗin da yake nema a ciki haka mutum zai zo ya gama shekarun da yake tsammanin zai mulki, ya gama cikin rikici ya gama cikin Allah yana fushi da shi talakawan da suka zaɓe shi suna fushi da shi suna Allah isa da shi me yasa saboda ya zo da ra'ayi ya zo da ƙarya ya so da son zuciya 'yan siyasa sun ha'inci mutane sun ki ƙarya sun ki rashin sun ki cika gaskiya ko shekara ɗaya ba su yi ba sun zo da abubuwan da ba shi aka yi alkawari da su ba sun jefa mutane cikin bala'i sun jefa mutane cikin kunci da sun yi alkawari za su sauƙaƙa mutane amma yanzu abin da za su ƙuntata wa talaka abinda za su tsananta wa mutane shine a gabansu ba wai abinda za su sauƙaƙa wa bawan Allah ba mutane rayuwa tana nema ta fi ƙarfinsu abinci yana nema ya fi ƙarfin mutane abin sha yana nema ya fi ƙarfin mutane sutura tana nema ta fi ƙarfin mutane zaman lafiya ya fi ƙarfin mutane magani a asibiti ya fi ƙarfin mutane makaranta da ɗan talaka zai je ya fi ƙarfinsa kasuwa ta gagari talaka ta gagari ɗan kasuwa kuɗi ya karye tattalin arziki ya lalace mu ta zama bola ta zama shirme ta zama bata da amfani kai ta tara kuɗi amma ba za su iya biya maka ka ba wannan ɗaya ne daga cikin illar mugun shugabanci da rashin tunani a ciki da rashin sauraron gaskiya da mutum ya hau kujerar mulki idan sa rufewa yake duk wanda ya gaya masa gaskiya gaba yake da shi yana faɗa da shi kuma gani yake zai gama da kowa mutane suna kuka ba a san suna kuka ba talakawa suna wayo Allah sun shiga uku ba a san suna yi ba saboda kun gama amfani talakawa kun gama ba da ƙuri'ar ku lokacin ku ya gama kun yi expire yanzu kuma za ku girbi abin da kuka tanada yashi nan dai ana gani ba sai an yi maka fassara ba halin da ake ciki yau bai buƙatar dogon karatu ana zungura ka kawai ka san me ake nufi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartan ya ku jagororin al'umma ya ku shugabannin mutane Allah yana umartan ku ku sauke amana zuwa ga ma'abuta amana duk wanda yake shugaba ne a cikin al'umma billahi azimu a kiyama zai je a daure zai je gaban Allah a daure da sarka ta wuta zai je gaban Allah ka san me zai kwance shi adalcinsa ka san me zai kwance shi gaskiyarsa burinku ku cika aljihunku ku sai gidaje a ƙasashen waje ku yi ta yawo a ƙasashen waje kuna barin talakawanku suna rayuwa ba su da makarantar da za su je ruwan sha ruwan sha ya gagari mutane a wasu wurare ruwa na sha noma mutane da gonakinsu da dajinsu su za su yi takin su su za su kai shanun su su noma ya gagare su an hana su an shuka musu yan ta'adda da gangan ban san ina ake so mutane su je ba ko so ake ana tafiya ita mutuwa kan hanya wallahu alam inna allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha in ji Allah ku sauke amana ku mika ta zuwa ga ma'abota amana kuma idan za ku yi hukunci ku yi hukunci da adalci ko wani ya bata maka kai masa adalci ko makiyinka ne kai masa adalci wannan shine abin da Allah ya umarce ku da shi ya kwanda kai imani ku kuma an ce ku bi Allah ku bi manzan Allah ku bi shugabanninku an ce ku yi da'a wa shugabanninku ai wallahi ku da'a ce ta kamu wannan yanayi biyayya ce ta kamu wannan yanayi mutane ku ci gaba da yin da'a ku ci gaba da yin haƙuri ku ci gaba da yin addu'a idan an fi ƙarfinku ai ba a fi ƙarfin bakinku ba ba a fi ƙarfin sujjadarku ba ai ba a fi ƙarfin addu'arku ba duk mutumin da yake ganin ya fi ƙarfin addu'a a zuba a gani da shi abinda ake bukata ku yi imani da Allah abinda ake bukata ku riƙe gaskiya ku a tsakaninku kuma ku yi da'a kada ku tada hankali kada ku zubar da jini kada ku yi kashe-kashe duk hanyoyin da za a samu yaƙi a ƙasar nan wallahi malam ana bin ko mana albarkacin addu'a da roƙon Allah da malamai suke a masallatai da makarantu shi yasa kasan nan bata wargaje ba duk abin da za a samu yi faɗa musamman mu a nan jihar Kano an zungure mu ta can an zungure mu duk abin da zai samu yi faɗa mu yi kone-kone mu zubar da jini ana ta turo mana amma har yanzu mutane ba su gane ba Kano ruhi ce Kano ita ce Najeriya kano ita ce al'ummar kano ita ce jama'ar kano ita ce jagora duk abin da za su hada fada sai sun hada fada a zuga can a zuga nan a zuga nan a zuga nan saboda mu rikice da fada mu kona kasuwannin mu mu kona bankunan mu kona makarantun mu shiga yakin basasa masu halin mu duk su hau jirgi su gudu a bar mu ai ta kashe mu a gayyato abokanan gaba su rike garin gaba daya abinda ake so kenan ku farga ku zama masu dabara ku zama masu hikima musulunci shine maganin duk wata tsiya duk abin da za a ja ku duk abin da za a ɗauki wasu a cikin ku a ziga su su yi wani abu na tada hankali kar ku goyi bayan su duk mai kokarin kawo fitina a cikin al'umma kar ku goyi bayan sa ko waye shi zaman lafiyan nan a haka muna cikin talauci da bukata shi yafi mana komai akan a zo a samu faɗan da bamu shirya masa ba mu da mu da abin da mu ci yaushe za a gayyace mu mai faɗa mutumin da bai da masarar da zai ci yaushe zai je tafi yaƙi mutumin da bai da wadataccen ruwan da zai sha yaushe zai ɗauki makami ya je kama faɗa da wani mutumin da bai da gonar da zai shuka mutumin da abincin da zai ci na rana ya gagare shi na dare ya gagare shi mutumin da bai da magani a asibiti yaushe zai je kama fada a'a to duka waɗannan shirye-shirye ne da abokanan gaba suke kulla mana dare da rana shekaru akwai abin da kawai sai dai a muku nuni kawai fashin bakin yau da gobe zai iya nuna muku ya bayyana muku mai ake ciki Allah ya sani ana cikin wani yanayi marar daɗi amma mu musulmi an ce mana mu yi da'a mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan kun yi jayayya ku mai da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai suna magana suna cewa waɗannan ayoyi ga baki ɗayansu suna umarni da abuwa kama haka na farko duk wanda yake shugaba ne a cikin al'umma to ya riƙe amana tun daga kan shugaban ƙasa hakan kansila hakan shugaban masu shara hakan shugaban 'yan bijilanti hakan shugaban duk wani aiki da ka sani na ƙasa wallahi sai Allah ya tambaye kai har monita a aji sai Allah ya tambaye shi da haka wannan aya ba a goge ta ba ku sauke amanar da Allah ya ɗora muku ba abin tausayi irin 'yan siyasa da suka yi alkawari na faranta wa mutane yau gashi ana ta bakanta mutane albashin mutane baya isan su abincin da mutane za su ya gare su yau kwanan shinkafa ɗaya naira dubu bakwai ka buga lissafi mutumin da yake da mata uku hudu yake da 'ya'ya biyar shida bakwai goma sha ɗaya yana ɗaukan albashin naira dubu talatin a gidansa ana cin duk tsiyarka duk talauci ka ci kwano ɗaya da safe da rana da daddare kullum ka cire dubu bakwai sau talatin albashinka ba zai ishe ka ba da haka dole mutane suna cikin kaskanci da talauci dubu bakwai kurin banda abin da zai ɗora shinkafar wata dubu bakwai ɗin take bukata al'amura sun lalace gyaɗa yau gyaɗa masu gyaɗa suna ƙulla gyaɗa irga gyaɗa suke in an zo zaka ka ce gyaɗa naira hamsin kowace gyaɗa naira uku uku ce ka je ka lissafa ka gani mai sai da gyaɗa na bakin titi ɗin nan ka ba da hamsin za ga a naira uku uku ta tashi ko kwaya ɗaya naira hudu gyaɗa gyaɗa wallahi tallahi gyaɗa suga yau mutane da yawa sun daina shan suga wani abu aka je aka samu yana nan ba a ma bincike lafiyarsa ga jikin ɗan adam ɗan kaɗan shi ake sa ake amfani da shi an haƙura da shan siga kwanan siga ɗaya naira dubu bakwai dubu uku dubu shida da wani abu da sauransu ina za mu ji ka je kai wata guda kana zuwa kai aiki abinda za ka je kai aikin ba zai ɗauki nauyinka a gidanka da iyalinka ba ba maganar rigar da za ka sa ba maganar kuɗin aya ba maganar kuɗin asibiti da za ka je ka kai iyalinka babu wannan bai kamata shugabanninmu su duba wannan halin da ake cikin sauƙaƙa mutane ba kullum abubuwa lalacewa suke yi ana wayyo Allah an shiga uku so ake a kai mu cikin yakin basasa irin waɗannan bala'i da matsifa shine ya samu ƙasar Libya shine ya samu ƙasar Sudan yanzu kuke ganin ƙasar Sudan take cikin yaƙi ai akan shugabanci ne ai gajiya mutane suka yi aka je aka duka wani bangare yanzu duk ƙasar ta wargaje abin da fa ake nema a kai mu kenan in yunwa yayi yawa in talauci yayi yawa in matsi yayi yawa to mutane sai kaga sun fara fitowa bakin titi suna kone kone daga kone kone nan kuma kasa ta wargaje duk wani babba da ka sani wallahi suna da visa su a aljihunsu suna da visa su a briefcase din su jakar su da sun ji gari biri biri sai dai ka ji mutum ya tafi gidansa na ingila ko ya tafi gidansa na america kai ne talaka baka san halin da kake ciki ba da haka kullum abin da muke gaya mutane in kun ji wahala ku tuna Allah kuma ku ƙara tunani ku san ya kamata da an umarci shugabanni su sauke amana su yi adalci a cikin hukuncinsu an umarci su kuma mabiya kar su saba wa shugabancinsu sai dai in an umarci su da sabon Allah muna cikin wannan yanayi ana cikin wannan gwamnati da zo ta rattaba hannu akan takaddar da za ta goyi bayan luwaɗi maɗugo auren namiji da namiji auren mace da namiji zinace-zinace da tsiya a taimaki turawa su zo su shimfiɗa barna a wannan ƙasa wanda ƙasashenmu duk ƙasashenmu na afirka gaba ɗaya galibinsu sun ce ba za su yadda da wannan ba amma najeriya ta rattafa hannu ba da izininmu ba da yadda mu ba ina demokaraɗiyyar take mulkin mallaka mulkin zalunci da izinin wa kuka rattaba hannu kuka karbi wannan dokar da za a halarta ma namiji ya kwanta da namiji mace ta nemi yar uwarta yaƙin musulunci kenan lgbt ƙungiyar yaƙin addini yaƙin shari'a tsarin da zai gurgurguje musulunci ina demokradiyya da ta ba da dama kowa ya addinin shi a zo a rattaba mana hannu akan abin da ba mu yadda da shi ba wallahi har kiristocin kasan nan wallahi tallahi da yawansu ba su yadda ba yanzu suna ta rubutu ba su aminta da wannan abin ba muna bacci sun rattaba mana hannu sun karɓo kuɗin su cinye kuɗin kuma su shuka mana bala'i Allah ya isa kuma wallahi shi Allah ya maganin ku akan wannan barna da kuka shuka Allah ba zai bar ku ba ina adalcin da aka ce a yi ya kamata a ce yanzu ɗan najeriya rarrashinsa za a yi ba wai a yi masa abin da zai jefa cikin bagin ciki da cikin bala'i ba manzo Allah ya ce la tu'addun al-huquqa ila ahliha ku sauke hakki zuwa ga ma'abuta hakkoki da Allah ya ɗora muku akan ku ranar kiyama fa Allah sai ya yi hisabi ya ku jagororin al'umma ya ku shugabanni akuya idan ta doki yar uwarta akuya ta ji ba daɗi wallahi Allah bai zai bari ba sai ya tashe su yayi hisabi ballantana mutum da ya cuci dan uwansa duk wanda ka jefa a yunwa wallahi sai kai bayani ranar kiyama duk wanda ka sa wa tsoro ka hana shi nutsuwa a ƙasarsa kana ba da tsaro a ƙasarsa wallahi sai Allah ya tambaye ka an wayi gari yau kasar nan 'yan ta'adda su suke da mulki da sarauta da dama yanzu dan bindiga guda ɗaya a wani gari a cikin jihohin nan na arewa shi ɗaya ya zo ya ce jiharsa ya ce kewayen ƙauyensa gaba ɗaya kowa ya zo ya noma bana shi kadai abinda gwamnati ta shekara wajen goma ta gagara shi kadai ya zo ya ce a zo a yi noma ya dawo gida kuma ana nan ana yin noma bbc sun yi hira voice of america sun yi hira duk abunan sun yi hira shi shi kadai kuma yana nan kuma ana kallon shi shi kadai ya ce da su suka yanzu kuma sun hana ya tuba ne a ba sani ba ya tuba ko bai tuba ya ce iyayensa zai su yi noma suna can suna shuka da noma amma yanzu akwai wanda duk ruwan da zai sauka wallahi ba su isa su noma su ko su shuka gonarsu ba kana fita sai dai a dawo da gawar ka in an ci sa an tsinci gawar hanyoyin mu duk sun lalace ba za mu iya bin su ba ba tsaro mu kanmu munafurci ya mana yawa mu a cikin mu dan da mu ake haɗa kai ake rashin gaskiya da ta'addanci dan uwanka zai iya karban kuɗi don a cuce ka makocinka za a iya hada baki da shi don a zo a wulakanta ka a tozarta ka wannan shi ne halin da muke ciki da ɗabi'ar da muke ciki da haka yana kan al'umma ga baki ɗaya ku tsare ƙasarku duk inda ka sani a duniya kowane 'yan ƙasa suna ƙoƙarin kare ƙasarsu da duk abin da Allah ya ba su kishin ƙasa kishin al'umma wannan abu ne mai kyau mu so ƙasarmu mu yi kishin ƙasarmu duk abin da zai wargaza mu kar mu ba da haɗin kai a kai ana ta shirin ya za a wargaza mu ana ta shirin ya za a watsa mu amma ya kamata mu farga ya kamata mu kokarin mu gane yan ta'adda kar a basu su yi karfi a ba da kariya wa al'umma a yaƙe su a taimaki sojoji a taimaki 'yan sanda a taimaki jami'an tsaron mu duka a ƙarfafe su a ba su kayan fada a ba su kayan yaƙi a yi taimusu addu'a a masallatai don su suke ba da ƙasar kariya kar mu yi fada da su kada mu zage su kada mu la'ance su sun ba da rayukansu ba da wadataccen albashi ba ya rataye bindiga yana kare ka kana kwanci ba da wadataccen albashi ba da haka mu musu addu'a ƴaƴanmu ne sojojin nan mu musu addu'a ƴan uwanmu ne ƴan sandan nan mu musu addu'a custom din nan immigration din nan da waye waye duk jami'an tsaron mu namu ne da su ake kare ƙasa mu haɗa kai mu sa gwamnati ta taimake su ta inganta musu albashinsu ta inganta musu gidajen zamansu ta inganta ritaya su. ta kula da su ku gan ba zauna lafiya ba to amma ya laita gwamnati bata ba su abin da suke so ba mu kuma talakawan mu ma an hada mu gaba da mu da abokanan gaban mu in kaga soja kana fushi da shi yana kin ka kai kana kin sa to ina za zauna lafiya alhali kai yake bawa kariya in yana yawo da bindiga a gari dan a zaman na lafiya ake yi mutane sun kasa fahimtar wannan akwai tunani da ake sa wa mutane na fada da jami'an tsaron su wadda hadari ne in aka hada ku fada da jami'an tsaron ku su ne waɗanda suke da daman da za su ba ku kariya da taimakon Allah to ku taimake su ku yi musu addu'a Allah ya karfafe su ku tura su su shiga 'ya'yanku ne ku karfafe su su zama masu kishin al'ummarsu ba masu kishin aljihunsu ba mummunar addu'ar da kuke musu da zagi da la'antar da kuke musu da ɓatawa da kuke musu shi yasa wasu suke lalacewa da haka ku yi ƙoƙari ku gyara mu'amalar ku gyara zamantakewan ku wannan ne ake samun zaman lafiya da shi ne ake samun kwanciyar hankali duk ƙasar da ta samu kwanciyar hankali da natsuwa to sojojinta suna cikin aminci sojojinta da 'yan sandanta da jami'an tsaronta da dss ɗinta suna cikin kwanciyar hankali sun samu abin da suke so sai ga ƙasa ta kwanta hankali ya kwanta shine za a samu amincin hanyoyi shine za a samu aminci a gidaje shine za a samu aminci a garuruka shine za a samu aminci a kasuwanni da dukkan wurare amma matukar muka watse muka baji to bukatar makiya akan mu yan Najeriya ta tabbata muna kira ga shugabanninmu da ainihin wato jagororinmu duk abin da zai kawo jayayya a cikin al'ummarmu fada akan sarauta fada akan kujerar siyasa jayayya akan gona jayayya akan kabilanci a yi kokari a warware shi yanzu ku duba abun kunya abin kunya da ya faru a najeriya kamar ba dattawa a arewa duba sarauta Sano, kano sarki biyu yau ana neman wata kaza sarki biyu duk dattawan najeriya sun kasa warwarewa duk tsofaffin sojojin najeriya sun kasa warwarewa duk tsofaffin shugabannin ƙasar najeriya kamar babu su tsofaffin gwamnonin jihar kano kamar babu su dattawan jihar kano kamar babu su malaman addini kamar babu su kowa ya yi shiru ya zuba ido ana fada abinda ake jira kawai a dau makami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kotu ta zama ba ta da kima duk lokacin da aka zubar da mutuncin kotu aka sauke darajar ba ta isa ta ce a yi ba to fauda ta samu matukar matukar kotu ba ta da kima a cikin al'umma to ba wanda kuma za a zo a yi masa shari'a ya ce ya yadda nan gaba dan kurkuku ma in kotu ta tura shi kurkuku ba zai je ba saboda ana kafa doka ba a bi najeriya ne ma take ta zama fauda arewa mu ake nufi da bala'i da masifa wannan abun kunya an kasa ganewa mutane a kasashen waje tambaya suke wai ba malamai ne a najeriya wai ba tsofaffin sarakuna ne da masu mulki a najeriya wai ba tsofaffin ma'aikata gwamnati ne a najeriya wai ba dattawa ne ina dattawan arewa ina yan kaza ina suke ina kungiyar addini kaza ina take kun taba zama kun yi mutum akan ya za ku warware wannan matsala akwai wani mutum ɗaya da ya kamata ya fi karfin mutanen najeriya gaba ɗaya taba kano taba najeriya ne taba kano taba afirka ne wannan abin da ake fuskanta ina gaya muku wallahi azimu in ba mu yi da gaske ba wallahi sai ya jawo mana matsala da tashi hankali amma musulmi kar ku manta da Allah kuma kada ku manta da karantarwa ku amma wannan abun kunya muna kira Allah ya sa a samu a warware shi ruwan sanyi abun ya munin bai isa ba wato munin ya isa ya kai matuƙa ga hali abubuwa nan ba a cewa komai duk abin da ka taɓa sai ka kuka manzon Allah ya ce dukkan ku masu kiwo ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku akan kiwon da Allah ya dora muku ya ku yan uwana musulmi daga ƙarshe wannan huduba abin da take kira shine adalci wa al'umma ku talakawa ku zama masu ladabi da biyayya da nutsuwa kar a haɗa kai da ku a wargaje ƙasar ku ya ku talakawan Najeriya kada a haɗa kai kada a kawo muku wata masifar da za ta baza ku ta dalilin talauci ta dalilin rashi ta dalilin ƙungiyanci ta dalilin fada na siyasa ta dalilin fada na sarauta sannan shugabanni ku ji tsoron Allah akan abin da Allah ya dora muku da alkawarin da kuka yi a gaban Allah da rantsuwar da kuka yi a duniya ana kallon ku tun daga kan shugaban ƙasa, har zuwa kansila lamarin kasan nan yana nema ilalace ko ya lalace ku ji abin da ake gaya muku ku nutsu kada giyar mulki ta ɗauke ku ku manta da bala'in da ƙasar nan take tunkara da saban allah da ake gayyatowa da musifa da rashin zaman lafiya da rashin abinci da tsadar kayan farashin kayan hauhawa kayan farashi na kayan masarufi da rashin kwanciyar hankali da fashi da makami da zubar da jini da sata abun kunya mutane yau sun fara yin satar kayan abinci a hanya abin da da ba a san ana yi ba mota mota yau aka kawo naman kai baka duba naman kai a wani wurin zubar da shi ake amma saboda talauci mutane sun tsare kanta suna sace naman kan saniya da na akuya kowa yana ɗauka a fili ana ɗauka a hoto ana sadaka ne suna cewa ba sadaka ba ne samu mu kai wannan bala'i da me yayi kama har yanzu ba za mu faɗaka ba har yanzu ba za mu gane ba duk lokacin da talaka yawa yi gari albashinsa baya iya isansa aikin da yake fita a yini baya iya isansa to akwai hadari akwai tashin hankali kwarai da gaske muna neman afuwar ku Allah ya mana afuwa gaba daya Allah ya samu cika da imani Allah sa aljanna ce makomar mu ai mana hakuri mun samu gosulo ne na hanya ba mu zo da wuri ba so insha Allah ta'ala muna fatan Allah karbi ibadun mu Allah sa aljanna makomar mu Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah